kara takewa yanzu kuma daga nan birnin wasa da ke nan birnin duko yankin birnin sokoto ko masu kallon mu da galinan da kuma yalo banzu kada kuma tabe galin shi ne daga bangaren nasarawa shi kuma yalo ɗan zuru shi ne daga bangaren kano to an fara tsakanin yalo ɗan zuru daga jihar Kano da kuma Gali daga jihar Nasarawa yalo dan zuru da doro wambate kamar da kuke gani shi kuma Gali da tsan wambate yalo ya kai hari kamar da kuke gani yalo dan zuru da kuma Gali da bangaren kudu daga Nasarawa gashi na kallon kallo ba san mace to ba sai ta kare dambe sanin aiki rage wahala dambe yalo ya kare kai hari gali ya kauce wato wato wato kuma gali yalo dan zuri shi daga ya kai hari yalo ya kai hari gali na kallo ana kallon kallo ba a sama cito ba sai ta kare ake fafata yalo dan zuru gali

tsakanin yanci yalo ɗan zurin daidai da gali masu kallon mu gashi nan ana fafata wannan wasa gashi nan masu kallon mu eh, na kari gali ya kari ka buga ɗan yalo ɗan zuru da gali suna yin bayani suna cewa wato yanzu dai wasan su saura gashi nan. Wannan buna masu nan. an tafi hutu rabin lokaci an dawo turmi na biyu tsakanin yalo dan zuru da kuma dan shi gali da bangaren sa da kuma gali shi nan masu kallon wannan wasa na yalo dan zuru ya kai kas gali nasarawa ke yayi nasara yalo dan zuru ya ci kasa daga jihar kano ga dambanin sabuwa an ci gaban gasa ta jihohi jihar katsinan duko na dada daga bangaren nasarawa mola mola kuma daga bangaren jihar kanan dabo mola mola da tsoro wambance na dada wallahi rashin nasara daga jihar nasarawa ya ci ƙasa a tsawon kimanin minti daya da da ya kai ƙasa damba kenan da da na mamakin cin ƙasar da ya yi a hannun mola-mola kamar yadda kuke gani ta riga ta faru da da sai da haƙuri na da ya shiga damuwa kamar yadda kuke gani da yanayin nasarar da aka yi kan shi yana kallo yana kuma mamaki na da ta riga ta faru sai haƙuri na don gusau jihar nasarawa da kuma jihar nasarawa coronavirus

Donon Gusau.